An haifi Mr. Pitopi a ranar tara ga watan Yulin shekarar Arif ɗari tara da sittin da ɗaya a garin Anacha na jihar Anambra da ke kudu maso gabashin Najeriya. Bayan ya kammala makarantar firamare, Obi ya halarci Christ the King College inda ya kammala karatun sakandare. Daga nan sai ya samu shigan jami'ar Najeriya da ke garin Nsuka a shekarar Alif ɗari tara da tamanin, inda ya samu digiri a ilimin falsafa a shekarar Alif ɗari tara da tamanin da hudu. daga nan kuma obi ya halarci lagos business school a birnin lagos na nigeria da harvard business school da ke garin cambridge na amurka da london school of economics na jami'ar columbia da ke birnin new york a amurka da kuma institute for management development da ke kasar switzerland haka kuma ya je kellogg graduate school of management a amurka da sa'id business school na jami'ar oxford da ke kasar ingila da kuma george business school na jami'ar cambridge a kasar ingila kafin ya shiga siyasa obi ɗan kasuwa ne wanda ya rike mukamai da dama wasu masana'antu masu zaman kansu cikar da next international nigeria limited da guardian express bank plc da future view securities limited da champs nigeria limited da paymaster nigeria limited da kuma fidelity bank plc A shekarar 2003, Obi ya shiga fagen siyasa matsayin ɗan takarar gwamnan jihar Anambra na jam'iyyar Abga, inda hukumar zaɓe ta ƙasa mai zaman kanta INEC ta ayyana ɗan takarar jam'iyyar PDP Chris Ngige a matsayin wanda ya lashe zaɓen. amma a ranar sha biyar ga watan Maris na shekarar dubu biyu da shida, kotun ɗaukaka ƙara ta ayyana Obi a matsayin wanda ya samu nasara a zaɓen gwamnan. an rantsar da Obi a matsayin gwamnan jihar Anambra a ranar sha bakwai ga watan Maris ɗin shekarar da shida. Majalisar Dokoki ta jihar Anambra ta siyi ga Obi daga gwamnan a ranar biyu ga watan Nuwamban shekarar dubu biyu da shida. inda mataimakiyarsa Virginia Etiaba ta maye gurbinsa a matsayin gwamnar mace ta farko a tarihin Najeriya. amma obi ya kalubalanci tsige shi da majalisar ta yi kuma kotun ɗaukaka ƙara ta dawo da shi kan kujerar gwamnan jihar anambra ranar tara ga watan Fabrairu shekarar 2007 Obi ya sake barin kujerar gwamna a ranar 29 ga watan Mayun shekarar 2007 biyo bayan zaben da aka gudanar wanda an takarar jam'iyyar PDP Andy Uba ya lashe. amma Obi ya koma kotu da cewar bai kammala wa'adinsa na shekaru hudu ba, lamarin da ya sa kotun koli ta Najeriya ta dubi batun, ta mayar da shi kan kujerar a ranar sha hudu ga watan Yuni shekarar dubu biyu da bakwai. Obi ya nemi wa'adi na biyu a zaɓen gwamnan da aka gudanar a shekarar dubu biyu da goma. kuma a ranar bakwai ga watan Fabrairu ɗin shekarar dubu biyu da goma, hukumar zaɓe ta ƙasa ta ayyana shi a matsayin wanda ya lashe zaɓen. bayan kammala wa'adin Mr. Pito ya sauya sheka zuwa jam'iyyar PDP kuma a ranar 12 ga watan Oktoban shekarar 2018 an ayyana shi a matsayin mataimakin Atiku Abubakar dan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar inda suka zo na biyu a zaben shekarar 2019. A ranar 24 ga watan Maris na shekarar 2022 Obi ya ayyana a niyyar tsayawa takarar shugaban ƙasa a ƙarƙashin tutar PDP a zaɓen 2023, amma ya canza sheka zuwa jam'iyyar Labour, inda aka ayyana shi a matsayin ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar a zaɓen fidda gwanin da aka gudanar a babban birnin jihar Delta na Asaba ranar 30 ga watan Mayun shekarar 2022. Mr. Pito bi mai shekaru 60 a duniya ya auri Margaret Brownson Usen a shekarar 1992 kuma suna da ‘ya'ya biyu.